wanda jagoran shi ne ya zamo mana fitila kuma ya zama tsaninmu na sanin ahalul baita alaihi musalam muna fatan Allah ta'ala albarkacin wadda muka taru a nan domin ta Allah ka ƙara wa sosai lafiya da kusanci tom um, al'umma annabi daga duk inda kuke jin mu makasudin haɗuwanmu ko dalilin haɗuwanmu a wannan muhalli shine gabatar da wata muhimmiyar ibada ita ce tunawa ko kuma raya al'amarin wani ɓangare na al'amarin manzan Allah shine tunawa da haihuwar saida Fatima bintu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wata aka haifa a irin wannan watan na Jumada Sani. Um, wannan haɗuwa tamu a gurinmu ibada ce gaskiya muhimmiyar ibada saboda uh, Allah ta'ala ne da kansa ya umarce mu da mu so ahalul bait kuma son su shine tsira kamar yadda ya zo a cikin suratul shura Allah ta'ala yana gaya manzo cewa ya gaya musu kulla as'alukum alaihi ajran illa mawadda to nan mawadda ta zil qurba asabai suka ce ya rasulullah suwaye qurba din naka yace um, Fadima da Ali da 'ya'yansu. Uh, sannan kuma ruwayoyin 'yan uwan ma'alis suna da yawa sun zo kan san ya falalar san iyalan gidan manzan Allah. Kamar dai Lami ya kawo wayar uh, udubu auladukum alakin salasat gisalin. Ko mu da 'ya'yan mu akan abubuwa guda uku hubbu na biyukum hubbu ahal baiti da kuma ra'atul qur'ani. To a takaice dai wannan wata ibada ce muhimmiya muka haɗu da kuma raya sunna da kuma bincika umarnin Allah ta'ala muna fata Allah ta'ala yadda ya haɗa mu a wannan majalisi Allah ya haɗa mu a gaban saida alaihi salam saida alaihi salam ta kasance ma'abociyar falala ce wadda a irin ɗan wannan ƙanƙanin lokaci ba za mu iya faɗan wace ce ita ko falalanta ba ko hususiyanta daman dai mukan haɗu ne tabarrukan don neman dacewa da kuma falalan neman falala da kuma samun dacewa daga gare ta amma ba don za mu iya ba da haƙƙin wannan zama ɗin ba sai da alaiha salam daga hususiyanta akwai da yawa daga yan uwanmu ahalu suna suna ganin mun zurfafa ko yan shi'a suna ware sai da alhali ba ita kaɗai manzo sallallahu alaihi wa alihi ya haifa ba to a nan za mu iya cewa ita sai da alaiha salam ba dan shiya ne fifita ta ba daga Allah ne fifikonta daga Allah ne kamar yadda ya ga dama ya fifita mahaifinta ya fifita mijinta ita ma haka Allah ta'ala ganin damarsa ne fifita ta kuma duk irin abin da za mu faɗa ne daga falalarta ba za mu faɗi haƙiƙanin wace ce ita ba sirrin sai da sai Allah saboda ita kususiyanta ya fara ne tun daga lokacin samunta dalilin samuwarta asalin sakonta ya kasance ne gori ya kai manzon Allah da cewa wani makiyin Allah mararraban duniya da lahira ya kira manzo da aftar shine Allah ta'ala da kansa ya saukar da ina ɗaya naka kalkausar ya nuna musu cewa shi wannan mai cewa da mai wa manzon Allah gori shine aftar shine ce mun baka kausar wasalli rabbika wa har inna shani aka huwal aftar sannan kuma muka duba yadda ruwaye suka zo yadda aka samu cikinta da yadda haihuwanta ya kasance matan wurin ilmi ne ma suka karbi haihuwanta za mu ga cewa ya sha bamban da sauran mataye ko ma mazayen jan ma gaba ɗaya daga cikin hususiyarta alaiha salam ta kasance ba ta sabo ta kasance masumiya ce Allah ta'ala ya tsarkake ta daga dukkan nau'in datti na zunubi <clears throat> kamar yadda ya faɗa a nassin Qur'ani inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa da tadhira to haka sai da zahara daga cikin hususiyar da Allah ta'ala ya mata tana ta samu matsayin isma kuma duk a cikin ma ma'asumai gaba daya ba wanda aka ba wa matsayi na isma irin shekarunta ta kasance ma'asumiya ce da ƙananan shekaru duka duka shekarunta goma sha takwas sai yan wani abu da yake kai haka saboda haka sai za ta kasance Allah ya mata wannan hususiya din wanda ba a ba wa kowa ba sannan kuma daga cikin abin da aka keɓance ta da shi shine akwai wasu bayan Allah suna jarirai sun yi magana tun suna sun su, sun yi magana suna jarirai wanda mu sabon abu ne a gurin al'adance jariri ba zai magana ba amma sai da ita alaiha salam kafin ma ta zo duniya tana magana da mahaifiyarta tun tana ciki ta kasance tana yin magana da mahaifiyarta tun tana cikin mahaifar mahaifiyarta alaiha salam wanda ba a samu wani daga farkon duniya zuwa ƙarshe wanda aka yi wannan alfarmar ba sannan ta kasance ita ma'asumiya ce babanta ma'asumi babata waliya mijinta ma'asumi ƴaƴanta ma'asumai jikokinta ma'asumai Saka wannan farar ita ma uh, ba wanda aka bawa gaskiyar magana a cikin al'umma sai ita sannan daga cikin falalan wannan baiwar Allah ta kasance albatul ma'ana sai da zahara kowa ya san cewa dukkan mata muna ana suna yin nau'i na jinainai na al'ada akwai jinin haida nifasi da istihada sai da alaiha salam ta tsarkaka daga wayannan jinainai ba ta haida ba ta nifasi in ta haihu yanzu za ta kabbara sallah kullum sai da a cikin tsarki take sannan daga baiwan da aka yi mata ta kasance akwai sunanta al'azra'u Oh, wannan sunan yana nufin ita sai ya da budurwa ce sai da budurwa ce kafin ta aure bayan ta aure ma sai da budurwa ce bayan ta haihu ma budurwa ce daga cikin abin da aka keɓance ta da ita sai da budurwa ce ma'ana abin da al'adance idan aka yi wa yarinya budurwa aure ai takan tashi daga budurwa ko ta zama wani abu to banda sai da zahara hmm, malaman ruwayoyi sun tabbatar da cewa sai da da za a lamunce mata ta shekarar miliyoyi a duniya ba za ta tashi daga matsayin budurwa ba abin da yake ake gusarwa abin da yake zamar da budurwa wani abu ita baya tashi daga wannan matsayin daga cikin abin da aka keɓance ta da ita sai da ta tabbata budurwa kuma tun daga farko har zuwa ƙarshen rayuwarta sannan daga cikin abin da aka keɓance ta da ita Allah ta'ala yana yarda da yardarta daga bakin mahaifinta Allah ta'ala yana yarda da yardarta in ta yarda da abu Allah ya yarda da shi in kuma ta ƙi abu to Allah ma yana ƙin abu sannan kuma sai da alaiha salam ta kasance mafi soyuwa a zuciyar mahaifinta manzo yana son ta fiye da kowa oh, wannan ruwa ya sai da aisha ma ta kawo a cikin hassan musawi ah, suratun nabiyu kai na hassan musawi ta kawo cewa manzo yana son fatima fiye da kowa sannan akwai ruwaya su abbas da ali bin abi dalib da mikdad saboda irin mu'amala ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sai kowa yake jin cewa manzo ya fi son sa fiye da kowa a duniya to wani lokaci suna tattaunawa sai kowa yake cewa ni ina ganin kamar manzon Allah ne ya fi so a cikin mutane sai kowa wannan ya ce ni ma ni ina ganin ni ya fi so sai aka ce to a kira a jira manzo in ya fito sai a tambaye shi bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi ya fito sai suka ce ya rasulallah wa ka fi so a cikin mutane sai ce fatima bintu muhammad sannan daga cikin abin da aka keɓance ta da shi shine mala'iku na mata hidima mala'iku na mata hidima a gidanta akwai ruwayar abuzar da ya zo a cikin manaƙib cewa wata rana manzo ya aike shi gidan sai da zahara da rana sai sallama ba amsa ba da ya leƙa sai ya ga sai samu cewa gashi tana bacci tana gyangyaɗi ta yi aiki ta gaji kuma a gefenta ga so imam hassan da imam hussein ana jijjiga su kuma bai ga kowa ba sannan kuma ga hannu ga tasbihanta yana tasbihi amma ba hannun sannan kuma ya ga niƙa dutsen niƙa yana niƙa amma bai ga mai niƙan ba to sai abin ya firgita abuzar ya je gaya manzo sallallahu wa ali shine manzo ya tabbatar da cewa ai daman mala'iku na zuwa saya hidiman gida kuma yau tana azumi ne ga gajiya ga ayyuka shi ta samu wannan albarkar sannan kuma daga cikin khususiyarta alaiha salam ta kasance ita aya ce daga cikin manyan ayoyin Allah ta'ala malaman hadisi sun tabbatar da cewa sai da zahara tana daga cikin mutane kalilan wanda suke da kusanci na kusa da Allah ta'ala kuma tana daga cikin wanda aka halicci arwahunsu tun farkon tun farko farkon duniya tun farko farko su ne farkon wanda aka fara halittar ruhinsu a alamul zar suka jima aljanna sannan daga baya kuma Allah ta'ala cin hikimarsa ya turo su wannan tsibiran na duniya daga cikin sunayenta ma akwai haura'ul insiya wato manzo sallallahu alaihi wa alihi in yana son yakan ji kanshin aljanna daga cikinta kamar yadda ya tabbata to kamar da da na faɗa falololin sai da suna da yawa ba za mu iya kaiwa ba amma mu musamman mu mata da yake program din namu ne sisters mun daɗe muna jin falalolinta muna jin ayyukanta muna jin mujahadanta abin da ya kamata mu tambayi kawo kanmu shine daga lokacin da muka fara sanin wannan baiwar Allah zuwa yanzu wani wani muka kwafa wani samfur muka samu daga gare ta salamun lahi alaiha wace ce sai da ɗabi'unta da mu'amalarta da zamantakewarta amma akan kanmu wani sauyi muka samu wani sauyi sai da zahara ta kai mana a rayuwarmu abin da ya kamata mu tambayi kanmu kenan babu hankali kuma bai kama da abin da ya kamata ba cewa ga wani mutum da kamar da shi shine madubinka a rayuwa kuma kana son sa shine fitilanka amma ya zama kana jin ɗabi'unsa kana jin yadda ya mu'amala kuma mutumin nan ka san kana jin matsayinsa amma ya zama baka ɗauki wani abu daga samfur daga rayuwarsa ba idan ya zama mun da abubuwan da muke ji daga sai da alaihassalam ba ma ɗauka ma'ana ba ma ba ma ɗan shi to zai zama kamar mun yi asara ne wa iyazu kuma zai zama kamar hujja ne akan misali daga cikin abin da ya kamata mu koyi da shi game da rayuwa, sai da alaihi salam ta kasance ita mujahida ce sai da zara mujahida ce daga da dukkan ma'anar mujahida tana gwagwarmaya tana tana hadi. tana kula da mijinta tana kula da 'ya'yanta da sauransu kuma wani abun baya tana kula da ɓangarori da yawa amma istihadi da gwagwarmaya da yi wa addini hidima baya hana ta tafi da ayyukan gida da kula da yara da sauransu sannan shi kuma ayyukan gida da kula da iyali baya hana ta istihadi to za mu ga cewa daga cikin ayyukanta alaiha salam akwai makwabciyarta da ta haddace Qur'ani a wurinta wannan sanannen hadisi ne cewa makwabciyarta ta haddace alqur'ani a gidanta daga gidanta wato ma'ana sai dan tana aiki tana ci gaba da aiki tana tasbihi tana karatun alqur'ani an gane sannan kuma daga cikin abin da ya kamata mu duba sai da alaiha salam duk da matsayinta da falalan da Allah ya mata da kususiyanta ta kasance alaihi salam tana shagaltuwa da ayyukan ibada tana yawan sujuda tana yawan addu'a tana hana ta bacci to a matsayin mu na masoyanta kowa ya kamata musamman mu da yan uwa mata da muke dan fara kanmu da sai muna kamantawa kada ya zama fasoyayya sai da da yaudarar kai a ciki wallahi sai da ba za ta dube mu ba idan ba mu ba Allah ba kuma idan ba mu kwaikwaye ta ba sai da idan ta bani aljanna ba ta bayu ta kwanta ta bacci ba ta da damuwa saboda Allah an riga an tsarkake ta uh, an riga an ba su aljanna ta su ce an gane daman su kamar yadda mahaifinta ya faɗa ita su uh, Ali Abdul, Abdulmudallib laysa lakum duniya an gane su aljanna aka ba su lahira ce ta su. ba ruwansa ta duniya tarkacen cikinta to idan sai da Zahara ma'asuma wadda ba ta laifi tana tashi ta yi addu'a ta roƙa wa maƙwabta, ta roƙa wa al'umma annabi gafara ta yi sallah to mu masoyanta anya za mu kwanta mi bacci kuma a lokaci ɗaya wannan su mu ce muna son ta anya ko wannan soyayya ta cika sannan daga cikin abin da ya kamata mu duba a rayuwar wannan baiwar Allah shine tana ɗauke dukkan ɗawainiyar mijinta ma'ana tana kula da haƙoƙin mijinta mun riga mun san cewa a lahira daga cikin abin da yake wahalar da bawa shine haƙƙi to sai da zahara kun san dai kamar yadda na faɗa muku mai tsarki ce ba ta saƙo amma duk da haka tana ƙoƙarin duk da matsayinta da hususiyanta amma tana ƙoƙarin sauke haƙƙin mijinta har ma malaman ya sun rawaito cewa gwarzantakar imam ali yana da alaƙa ne da kasancewarsa mijin 'yar manzan Allah. An gane, um, bayan aurensu wani lokaci manzo sallallahu alaihi wa tambayi Imam Ali cewa ya Ali ya ka sami Fadima. Sai ce na same ta a matsayin mafi taimako a gurin bin Allah. Ma'ana sai da zara tana wa Imam a gurin bin Allah. kun gani a matsayin mu a matsayin ta na samfur a gare mu sai mu tambayi kawukan mu a cikin zaman takewar mu da mazajen mu muna musu wannan kokarin ko yaya muka ga buraza ya dan gaza a wani gurin muna karfafarsa yana makara sallar dare mu karfafe shi yana da matsala da ko ƴan uwansa na jini misali ko iyayensa mu abin da ya kamata wannan abin da ya kamata kowa yayi wa kansa hisabi ne ya binciki kansa sosai da sosai sannan daga cikin abin da za mu duba a rayuwar ita wannan baiwa Allah shi ne, ta kasance ta samu shaidan shi mijinta Imam Ali kenan har ma ya kasance yana cewa ba ta taɓa saɓa mun ba ya zo a cikin bihar cewa Imam Ali yake cewa ba ta taɓa saɓa min ba kuma ba ta taɓa tambaya ta wani abu ba sannan daga cikin abin da za mu kwafa daga rayuwarta alaiha salam shine zamantakewarsu da imam sun kasance suna girmama juna mana suna girmama juna iyaka girmamawa sannan daga abin da za mu kwafa daga gare ta sai da ta kasance tana sana'a tana sana'a duk da kasancewa ta 'yar manzan Allah tana sana'a akwai akwai littafin majmu'ur rasa'il ne na Mansur Abdullahi bin Hamzata na gani cewa imam ya karɓo mata wani aikin gyaran fata tana yi ana ba da ladan mudu uku na sha'ir ya karɓo yar manzan Allah ta yi an gane da haka sista kin ga idan dai har sai da zara ce madubinki to zama haka ba sana'a bai taso ba musamman a wannan yanayin da muke ciki sannan sai da ta kasance jaruma ba ta tsoron kowa sai Allah lokacin da aka samu wannan waƙiya ta da aka sa manzo tumbun raƙumi lokacin shekarar ta goma lokacin da abuja ya sa manzo yana sujuda wannan tumbun raƙumin aka rasa gwanin a mazajen da zai je ya cire masa saboda tsoron abuja yin amma sai idan ta taho tana kuka da izzarta shekara ta goma a lokacin ta zo ta ga nauyi ga warin wannan abin da aka sa masa amma ta zo ta cire masa ta kama shi ta je ta wanke masa tana rarrashin sa an gane tun a wannan lokacin sannan sai da da imam ali sun kasance a gida suna rige-rigen ayyukan gida har ma an eh, rawaito cewa wani lokaci sun dan samu dan jayayya haka irin tasu ta manya imam ya ce shi zai iya shi zai ɗauki aikin gidan ya karba daga gare ta saboda ayyuka sun mata yawa ita kuma ta ce a'a ai haƙƙinta ne ita za ta yi ƙarshe dai manzo sallallahu alaihi wa alihi shine ya raba musu aikin ita ta kula da gida shi kuma ya fita ya kula da kofar gida sannan akwai darussa da yawa a rayuwar saida zahara idan ya zama duk abin da muke ji ba ma aikatawa wallahi yan uwa zai iya zama hujja a kan wasu suna ganin idan aka ce ai saida ta yi kaza ta yi kaza sukan ce ai saida ce mu ita ne kamar lokacin da ake cewa mu kwaikwayi su malama su su malama zina mu saka irin hijabin su malama maimuna mu yi abin da suke da sauransu da yawan mu mukan ce to mu malama ne ko mu malama zina ne abin da yake faruwa shine kowa fa shi kadai zai tsaya wallahi tallahi ba sauki sannan kuma idan ya zama akwai wanda ka faru da shi baka kwaikwayansa zai zama kaya asara gara ma wanda bai santa ba kuma akwai mata da yawa wanda ba ma'asumai ba istihadinsu da mujahadinsu ya kai su matsayin yardar Allah samun yardar Allah saboda haka sai da ma'asumi ya ce daman waye gaya mana cewa cewa akwai wata mata da za ta yi istihadi ko ce wani aiki na ibada wanda zai kai za ta kamo sai da ai babu amma akwai mata mujahidai irin su sai da rabi'atul adawiyya ga sunan irin su bintul huda an gane suna na asiya za mu ga a tarihinsu sun istihadi sosai ya kamata a ce mu din mu din mun zama yadda su malam suke so ai an gane mun sauya kowa ya gan mu kawai ya ga sai ya ga mutanen sai da har a aikata kawai an gane duk abubuwan da ake gaya mana mun daɗe muna ji mun daɗe muna ji amma idan ya zama rayuwar mu babu sauyi zai mu ga sai ya zama kamar mun yi asara ne an gane um, marubuciyar littafin ummu sharafa ta kawo mana labarin Shehu Jazuli da yawan muna karanta littafin da La'ilul Khairat mun san labarin Shehu Jazuli wanda ya rubuta da La'ilu asali mace ce ta sa shi rubuta mace kuma wadda ba ma'asumiya ba ya kasance shi ya tafi neman ilimi ne ma a yadda ruwayan ya zo macen ƙurƙushin ruwa ya kama shi ya je ya samu rijiya a daji ga ruwan ya nisa ba shi da yadda zai ɗibi ruwan ya tsaya yana nan tsaye ya ga mace ta zo da shigarta ta kamala ta tsaya a rijiyar nan ita ma da gorar ruwanta za ta ɗibi ruwa sai ga bakinta yana motsi yana tsaye yana ganin ikon Allah sai ga ruwan yana ɗagowa yana ɗagowa duk da cewa ya nisa kwarai da gaske ruwan sai da ya zo har bakin rijiyar baiwa Allah nan ta ɗibi ruwan tana ɗiba ruwan ya koma can ƙasa shehu da jazilu mamaki ya kama shi ya bi mata ya nemi da sallama yana me sirrin ki baiwa Allah ta ce ni sirri na salatin annabi salatin manzon Allah na riƙe kun ga ire-iren su ga sunan akwai sai da rabi'atul adawiya ita ma ta kai matakin da in ta addu'a ba a juyan mata sai da rabi'atul adawiya ta kai matakin da akwai lokacin da jakinta ya rasu ya ɗebo mata kaya a tsakiyar sahara ga nauyi da, da wahala da rana jakin ya mutu sai da rabi'a ta ce ya Allah bayan zuba saboda matsayinta aka dawo da jakin ransa ya kai mata kayan sannan ya mutu ma'azuma ce ba masumiya ba ce amma ta ta ne an gane akwai mataye wanda sun kai matakin yadda me zai ana mu ma mu kokari mu kamo su ai addini a nan aka ce mi an yadda mi kwaikwayo mi koyi ko mu koyi in ka ga wanda ya fika ka ko kuma ka ji wani ya kai matsayi kaza ka ji kai man Allah yadda sai ka sai ka kamo shi an gane sannan kuma eh, kamar yadda al'umma suke kiran mu wai lokaci yayi suna kiran mu da shi'a kan mu yadda mu bar duniyar nan ba 'yan shi'a ba da cewa shi'a ka zama dan shi'a mai wilaya kuma makusancin sai da zahara ba abu ne mai sauki ba wallahi da yawan mu tafiya muke wallahi mu ba 'yan shi'a ba ne da yawan mu wallahi ba ma tare da saida saida ba ta tare da mu gashi dai muna yawan ambatanta muna cewa muna son ta to da yawan mu ba mu da wilayan wallahi me yasa ayyukan mu sun gurbata zukatan mu ba da ba ba kyau an gane sai da ba abin da za ta yi mana idan zukatan suka zama ba masu tsarki ba masu kyau ba kuma babu wanda zai ƙetare siraɗi lafiya lau wallahi sai yana da wilayen ali wallahi kowa sai ya zame akan siraɗi sai mai iya wanda yake kaunar ali da fadima su ne hasken su ne fitilan da zai haska saboda shi siraɗi aya ga an san abu ne wanda yake an ɗauke hasken rana an ɗauke hasken wata hasken wilaya ne yake wa bayi kan suraɗin to duk wanda bai da wilayan nan ba zai samu wannan hasken ba saboda ayyukanmu da kuma eh, nufaƙan da yake zuciyarmu da irin su ujub da kibir da haƙoƙin mutane da yake kanmu da muke rainawa idan ya zama ya taru kuma mun sakaci mun tafi lahira da su sai da ba mana komai ba gaskiya saboda muna da muna da lokaci har yanzu muna da lokaci mun ce muna son ta to mu koyi da ita mu koye ta mu kokari mu samu kusanci ba za mu samu kusanci ba sai muna da tsarkin zuciya wallahi Baban Allah nan ya dade yana kokari akan mu yana ta bamu tarbiyya yana ta bamu tarbiyya bala'o'i bala'o'in da suka same shi mutum mu sausayin sa mu zama yadda malam yake so dan Allah ya bamu tarbiyya tsawon lokaci an gane wannan wilaya din da muke gani mutane da yawa suna ganin suna da wilaya wallahi babu babu wallahi a zamanin imam jafar ai akwai mutanen da suka taso daga gari mai nisa suka zo su jaddada wilayansu gurin imam aka ce imam ga baki ya zo suka gaisa ya suka ce ai mu bakin ka ne mu yan shi'arka ne imam ya dube su a cikin idanunsu ya ce ba ku da wilaya ku koma ku gyara imanin kuma yan shi'a ne su a tunaninsu suka tsaya za su yi masa gardama imami masumi sai ya kyale su yasa aka hada wuta yawancin mu mun san wannan isa din wuta wuta wuta ta haka mace harshe sosai sannan imam ya ce ina bakin nan su zo su shiga ya ce su zo su shiga sai kowa ya fara nokewa ya suna tuba suna ya imam mun tuba kun ga ba san waye imam jafar ba wutan me a gurin imam jafar sai imam ya ce to shikenan ya kira dalibansa. almajiransa ya ce wane wane a shiga bismillah wane wane wane duk wanda ya kira sai sai ce ah, sam'an wada'atan ya dan manzan Allah kowanne ya bi rasulullah suka shige wutan nan aka ci gaba da karatu sai can wani zamani mai tsayi imam ya a kirawo suka fito mai ruwayan ya ko da hayaki alama na hayaki babu a cikin su an gane imam ya to kun yadda yanzu imanin ku bai cika ba an gane kuma su a tunanin suna da wilaya to ire-iren mu ne da yawa wallahi ayyukan mu suna raba mu da waɗannan bayan Allah kuma ba abin da rasi mana ban ba Allah ba alaƙar mu da sayyada mu bi Allah mu abubuwan da ake karanta mana abubuwan da ake biya mana tarbiyyar da ake ba mu mu ɗauka mu kwafa mu iya abin da zamu iya ba za mu iya kaiwa inda muke tunani ba amma mu yi abin da zamu iya akalla akalla kada kada abin da muka ji na ilimi ya zama hujja akan mu a lahira to ana cewa lokaci kuma ni ban gama to dole saboda girmama lokaci za mu tsaya amma kafin mu tsaya muna kira ga mazajenmu mu masu girma muna girmama ku kuma muna godiya muna jinjina muku saboda kusan za mu iya cewa kashi tamanin ku ne tsanin tsiranmu ku ne tsanin fahimtarmu to ba za mu samu saida ba Allah ya sani sai da taimakon ku. da yawan mu akwai wata sista da aka ce mata da wa take ta kalidi ta ce da malam zazzai yes a Kano. Don haka masu girma mazajenmu don Allah ku taimaka wa ilimin ku tallafi rayuwarmu don Allah don annabi kai mu makaranta ko kuma koya mana ya zama muna son mu tsira ba za mu so mu tsira mu banku ba ko ku tsira ku mu An gane muna son mu tsira tare. Abin da muke fata shine kada mu zama matanku kawai. A'a mu ma mu zama 'yan shi'ar. kuma mu ma Allah ya karɓi addinin mu ba za mu so mu tsira ku ba mu zame ba dan Allah dan Annabi da yau mu mu san inda aka dusa mu san addini ba dan Allah ku taimake mu mu san addinin nan yadda yake an gane kuma ku dan dinga taimaka mana da abubuwa na rayuwa wanda kun riga kun san yanayin da ake ciki wannan umarni ne na jagora a irin wannan yanayi ko ba a kyautata wa sista dan Allah braza a fito da mu sista a ɗan saya mana hijaban nan mu ba mu da sista ta kai hijabi kima hijaban nan masu ɗan kyau a ɗan saya mana eh an gane a ɗan fita shan ice cream ɗin nan mu ɗan shiga rufaidan nan at least mafi karanci a ɗan ja sista a je an gane dan Allah dan annabi barazu ku dinga ɗan shagaba mu a dinga ɗan shagaba mu muna ɗan jin daɗi mu san cewa kuna ƙaunar mu ko yanzu saboda girma mun tara iyali shikenan soyayya babu mu ne dai fa mu din nan ne wanda kuka mutu akan mu lokacin da kuke neman auren mu yes haka barazu dan Allah a taimaka wa rayuwar mu a bamu jari a saya mana manyan wayoyin nan da muke fama muke gani a wurare an gane a kai mu makarantu mu yi karatu a bamu ayyukan yi a bamu jari a bamu filayen noma Inda sarkin noma shugaban kasa ya ce a yi noma a bamu fili mu noma Barazu. a bamu abin kiwo sallallahu ala muhammadin wa ali tahirin abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure kuma daga gare mu ne Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu ala muhammadin wa ali tahirin